sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da subahi da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Sule ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Laraba 26 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga filu da kanin labarai. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta faɗa wa Amurkawa a daren jiya talata dalilin da ya sa ya kamata su sake zaben mijinta shugaba Donald Trump. Afirka ta yi wani muhimmin tarihi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana nahiyar a matsayin wadda ta shawo kan kwayar cutar polio. mahaifin jacob blake bakar fatar amurka da wani ɗan sanda ya harba ranar lahadi a birnin kenosha na jihar wisconsin ya ce ɗansa ya samu shanyewar rabin jiki kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau aka shiga kwana na uku a babbar taron jam'iyyar republican a nan amurka da ake gudanarwa ta yanar gizo ganin cewa jam'iyyar da ta bar mata sun fito sun yi ta magana kuma ana ganin su a sahun gaba na jam'iyyar yasa jam'iyyar eh, republican ita ma ta fito tana baiwa mata damar yin magana za kuma a je a karan farko tun bayan cire shi sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya yi bayanin dalilin yin shiru game da cire shin alhamdulillah mun samu albarkar tashi da zama da malamai shi sama da muka bar Kano mu ma za mun yi magana. Muna kuma tafi da rahoto akan ambaliyar ruwa da aka samu a Yamai jamhuriyar Nijar da ya mamaye gonaki da gidaje masu yawa. Sannan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta faɗa wa Amurkawa a daren jiya talata dalilin da ya sa ya kamata su sake zaben mijinta shugaba Donald Trump. A yayin da take gabatar da jawabi a wajen taron tsaye da ɗan takara na jam'iyyar Republican daga lambun Rose Garden da ta sake gyarawa kwanan nan a fadar shugaban ƙasa ta White House. Uwar gidan shugaban ƙasar wadda ita ma take cikin bakin Amurkawa da ta zo daga ƙasar Slovenia har ta samu zama 'yar ƙasa bata cika shiga tarukan siyasa ba kuma ba kasafai takan mijinta gangamin siyasa ba sai dai wata jami'a ta Melania Trump shugabar ma'aikata Stephen Gresham ta faɗa gabanin jawabin na matar shugaban ƙasa a gidajen talabijin cewa dukkan kalaman da take cikin wannan jawabin nata ne. Sauran waɗanda suka yi jawabin nuna goyon baya ga shugaban ƙasa sun haɗa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo wanda ya janyo cece ce ta hanyar yin jawabin nasa a taron na republican a madadin trump daga kasar isra'ila inda yake kan ziyarar aiki a kasar ta yahudawa afirka ta yi wani muhimmin tarihi hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana nahiyar a matsayin wadda ta shawo kan kwayar cutar polio wannan ya biyo bayan shafa shekaru hudu ba tare da samun wani dauke da kwayar cutar ba da wannan ci gaban biyar daga cikin yankunan who shida wato da yake kashi 90 cikin ɗari na al'ummar duniya sun huta da wannan cuta da ke gurguntar da mutum yanzu kasashen duniya na dab da shawo kan cutar polio za ta zama cuta ta biyu da aka shawo kanta bayan karambau bai zama da sauki ba an ɗauki shekara da shekaru yayin da miliyoyin ma'aikatan jinya suka rika tafiya da kafa ko cikin kwale-kwale da motocin safa da kekuna domin yi wa ƙananan yara rigakafi a ƙauyuka ma'aikatan jirgin sun kuma nuna bajinta wajen shiga wuraren da ake fama da tashin hankali domin ceto ƙananan yara daga cutar da take shanye kafa. A shekara ta 1999, shugaban Afirka ta kudu Nelson Mandela tare da goyon bayan kungiyar Rotary ta ƙasa da ƙasa suka a aniyar shawo kan cutar polio tare da ƙaddamar da gangamin kawar da polio a Afirka. Kasar Koriya ta kudu ta fara rufe makarantun yankin birnin Seoul a daidai lokacin take fuskantar samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus ta kusan makonni biyu. Ministan ilimi unh ya faɗi jiya talata cewa yawancin ɗalibai za su koma ajujuwansu ta yanar gizo ne har zuwa akalla ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba. Amma 'yan makarantun sakandare za su ci gaba da zuwa makaranta domin su shirya wa ɗaukan jarabawa. Barkewar annobar a kudu maso gabashin yankin Koriya ta kudu ta haddasa jinkirin fara karatun sabuwar shekaran karatu har ta tsawon makonni kafin a fara shirin sake budewa a watan Mayu. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Koriya ta kudu ta fitar da rahoton sabbin kamuwa da korona har tamanin wanda ya ƙara cikin kwanaki goma sha biyu da ya kai dubu uku da ɗari ɗaya da saba'in da biyar. Baki ɗaya dai yawan waɗanda suka kamu ya kai dubu goma sha takwas. Hashim kuma zai sake shigowa da karin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. To a yau aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Republican da ake gudanarwa ta yanar gizo a nan Amurka. Abokin mu Ibrahim Ka'almasi Garba shi ke sa ido a kan yadda taron ke gudana. Lallai Aishatu ganin cewa jam'iyyar da ta bar mata sun fito sun yi ta magana kuma ana ganin su a sahun gaba na jam'iyyar yasa jam'iyyar eh, republican ita ma ta fito tana baiwa mata damar yin magana da jagoranci a matakai da dama don a daina ganin ta a matsayin cewa ita jam'iyya ce mai ra'ayin rikau don haka nan ba ta barin mata su shiga a dama da su don haka nan aka bar mata suka yi ta jawabi tun daga ma ranar da aka fara buɗe taron da zuwa wannan rana ta yau inda mata wajen hudu suka yi magana a halin yanzu kuma ga shi matar shugaban kasa Melania Trump ita ma tana kan jawabi. Malam Ibrahim eh, wani tasiri wannan tsarin zai yi a tsakankanin waɗannan jam'iyyun guda biyu? lallai zai tasiri saboda kin san mata na da muhimmanci sosai a siyasar yammacin duniya kuma mahimmancin nan nasu na daɗa ƙaruwa ne da zamani don haka nan shi isa kike ganin jam'iyyar republican na fitowa na damawa da mata akasari idan abin ya shafi siyasa ko zamantakewa saboda a daina ganin su a matsayin 'yan ra'ayin riƙau waɗanda ba su tafiya da zamani lallai ga dukkan alamu ana ganin zai tasiri kuma shi isa ma suke daɗa barin matan suna fitowa suna maganganu ana harkar shugabanci da su to a ibrahim sai mun sake lalubaka to har yanzu kuna tare da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc gasar fil hashim da ƙarin labaran. mahaifin jacob blake bakar fatar amurka da wani dan sanda ya harba ranar lahadi a birnin kinosha na jihar wisconsin ya ce ɗansa ya samu shanyewar ɓarin jiki daga ƙugunsa har zuwa kafa mahaifin na blake wanda shi ma sunansa jacob blake ya faɗa wa gidan jaridar chicago sun cewa a jikin ɗansa akwai kofofin harsasai har takwas bayan faɗin faɗa da suka yi da 'yan sanda sai dai ya ce likitoci sun ce ba su da masaniya ko shanyewar jikin za ta kasance ta dindindin ya zuwa yanzu dai 'yan sanda ba su ce komai ba game da wannan abu da ya faru abin da suka faɗa shine sun amsa kira ne kan wata rigima da ake yi kasar pakistan ta faɗa jiya talata tana da kwarin gwiwa kan tattaunawa zaman lafiya da amurka ke mara baya tsakanin bangarorin da ba sa shirya afghanistan don shawo kan rikicin ƙasar da aka daɗe ana yi ƙwarin gwiwa ya samo asali ne daga ganawa da ministan harkokin wajen pakistan sha mahmud kureshi ya yi jiya talata tare da tawarga wakilan kungiyar taliban da suke ziyarar aiki a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen harkokin siyasa na kungiyar mayakan mulla abdulgani wata sanarwa da pakistan ta fitar bayan taron ta ce tattaunawa ta mai da hankali ne kan matakin kawo zaman lafiya a afghanistan ta yadda za a ci gaba tattaunawar ta gabar ta samo asali ne daga yarjejeniyar zaman lafiya da amurka ta rattaba hannu tare da kungiyar ta taliban don taimakawa a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a afghanistan da kuma baiwa amurka damar janye sojojinsu daga kasar zuwa tsakiyar shekarar 2021 gasar hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc. muku rahotonmu na gaba. A karan farko tun bayan da aka cire shi, sarkin Kano na goma sha hudu Muhammadu Sanusi na biyu ya yi bayanin dalilin yin shiru game da cire shi da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi. Ga wakilin muryar Amurka daga Kaduna Isa Lawal Ikara. Sarkin Kano na goma sha hudu Malam Muhammadu Sanusi na biyu wanda ke jawabi a lokacin da majalisar malaman sunna daga jihar Kano ta kawo mai ziyara a masaukin shi da ke jihar Kaduna. Ya yi bayanin dalilin da yasa aka ji shi shiru. Alhamdulillah mun samu albarkar tashi da zama da malamai. Shi sama tun da muka bar Kano ma za mu yi magana akai ba don ba ma amfanin magana da duk abin da zai faru in ana bin qur'ani kamar da an san zai taho kuma an san abin da zai biyo baya insha Allah subhanahu wataala man kana yurijul izzata falillahi al-izzatu jami'a dokaka ake nema ba mulki ba eh, izza kuma idan Allah ya bada ita sai a gode masa dan shi yake ba wanda ya ga dama muna godiya kwarai da suke mun san mutanen kano da mutanen kasan nan yadda zuciya suke kuma muna tare da su muhammad sanusi na biyu wanda ke ganawa da al'umma daban-daban a ziyarar ta farko da ya kawo arewacin nigeria da ya zo kaduna bayan kwashe dogon lokaci a jihar Ikko. ya ce shi ne jika na farko a tarihin masarautar kano da allah ya bayi sarautar kano saboda haka yana yi wa allah godiya eh, in dai an yadda cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala baya zalunci to duk abin da ya same ka in kai dai ka duba ka ga cewa kai ba kai ka zalunci mutane ba ba kai ka zalunci gwamnati ba ba kai zalunci yan uwanka ba ba kai ka zalunci kowa ba to sai ka gode wa Allah ah, kuma kamar da ake faɗa ko da yaushe sarauta rai ne da ita duk wanda ya ce ya cire ka daga sarauta faɗa yake dan idan Allah bai kawo ƙarshe ba ba zai bashi iko ba amma daga ran da Allah ya ba mutum iko ya ce ya cire ka to dama ranar da Allah ya rubuta za ka bar wurin kuma in ma baka ɗaga ba za fita da gawarka Eh, zuri'ar dabo mutum dubu nawa ne a cikin mutum dubban nan cikin shekara ɗari biyu ni ne na goma sha biyu kaɗai a cikin dubbai da allah ya bawa bai bawa mahaifina ba kuma ɗan sarki ne bai taɓa wa wani jika ba ni ya fara bawa jika duk in aka ce za a yi fushi ma an yi wa allah butirci kuma ba a san mai ya rubuta maka a gaba ba saboda haka ba abin da za mu ce da Allah sai godiya. Sheikh Adam Koki shine ya jagoranci ziyarar majalisar malaman sunna daga jihar Kanan da suka kawo wannan ziyara jihar Kaduna. Sai dai Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ne ya yi jawabi na kacin wannan ziyara. Dan sarki baya kan kujerar sarauta a jihar Kano to ya riga ya tafi da tasa sarautar. Ya tafi da nasa matsayin shi kuma wannan matsayin da wannan sarautar da wannan darajar mutum take riba kujera ba. Kuma gashi Allah ya nuna haka jama'a suna son ka suna ƙaunar ka ka inda a ce kano ka shiga da kaga irin abin da zai faru na halacci da mutane suka shirya amma duk da haka mun ga yadda aka tare ka mun ga yadda mutane suka girmama ka a ranar lahadin da ta gabata ne dai mai martaba sarkin kano na goma sha hudu muhammad sanusi na biyu ya kawo ziyara jihar kaduna domin godiya ga gwamna nasiru ahmad yan rufa'in da ya bashi mukamai har guda biyu tun lokacin da gwamnan kano ya cire shi tare da gana da sauran al'umma da suka fito daga sassa daban-daban na arewacin wannan kasa. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida na ikara A jamhuriyar Nijar kuma ambaliyar ruwa ta mamaye gonakin shinkafa da gidaje da dama a gabar kogin Isa wato kogin kwara ta inda yake ratsa birnin Yamai sakamakon ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na Agusta. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Lamarin wanda a wannan karan ya zo cikin yanayi mai tayar da hankali saboda yadda ruwa ke kwararowa da ƙarfi sanadiyar batsewar da ba kasafai kogin isa ke yin irin ta ba ya fara ne da lakume gonakin shinkafa matsalar da manoman da wannan bala'i ya afkawa ke alakantawa da rashin bayar da kulawar da ta dace ga wannan ganuwa mai shekaru kusan takwas a duniya. Bana mun yi inundation ba mu kona da dare ba mu kona da rana muna bisa aiki ya kamata ko gwamnati ko su ko su diba talkawansu na ai don muna suna nan don Allah su gwamnati ya taimake mu ya muna digi. Ruwan saman da ke ci gaba da sabka a birnin ya mai ba kakkautawa a cikin watan nan na Agusta ya sanya kogin kutsawa cikin gidaje a unguwannin da ke gabda da gadar Pon Kennedy. Pastor Jeremy shekarau na majami'ar Eglise evangelic International Centre Biblique na daga cikin mutanen da ruwan ya tilastawa ƙaura ba shiri. Ya ce wannan wani abin takaici ne domin ruwa ya mana barna da yawa. Mun kwashe kaɗan daga cikin abubuwan da muka iya kwashewa, amma mafi yawancin dukiyoyinmu ruwa ya tafi da su. Ah, Haka kuma batsewar kogin ta shafi gidajen bayan Allah unguwar Kwambo. lamarin da ya tilasta musu ƙaura don neman mafaka a wata makaranta. hakku kan Ta ce kwana takwas muka yi ba ma barci muna fama da ruwa. Ɗakunanmu sun ruguje ruwa ya tafi da kayayyakinmu sai tabarma biyu kawai suka yi saura. Su muke shimfiɗa wa yara. Ƙarfinmu ya ƙare ba mu da inda za mu je muna kira ga gwamnati ta taimaka ta samo mana matsugunni domin da Allah muka dogara muna neman ɗauki daga gare ta. Prime Minister Birjira Fini da makarabansa sun ziyarci unguwannin da aka fuskanci rugujewar gidaje sanadiyar mamayar kogi lura da girman wannan matsala ya sa aka soma kiran mazauna yankunan da kogin isa ke ratsawa su gaggauta kwashe dukiyoyinsu kanal bubakar bako shine shugaban hukumar jami'an kwana-kwana waɗanda a cikin department department na ayeru tilibiri bankilare gote kolo sai falmai doso da gaya hanya mai ma ana ce musu su yi kokari duk arzikin da gare su cikin filin ruwa su shaye shi masu haraka noman shinkafa su ma su sanda da neman shinkafa in shinkafa ta kai awa 72 ruwa sun ruhe ba za a can albarka ta ba don ka ana roƙon su yi ƙoƙari su dakata kaɗan sai in ruwa sun jaye su samu su ci gaba da wannan aiki. Dama dai a jajibirin sabkar damanar bana ma'aikatar hasashen yanayi ta hango cewa za ta yi a samu sabkar ruwan sama fiye da yadda aka saba gani a can baya. Dalili kenan ta gargaɗi jama'ar Nijar da hukumomin wannan ƙasa su kwana cikin shiri saboda abubuwan da ka iya biyo baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Barma, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. duk wanda ya ce ya cire ka daga sarauta fada yake don idan Allah bai kawo ƙarshe ba zai bashi iko ba. Sarkin Kano da aka cire Muhammadu Sanusi na biyu kenan. Sa'ad da ya ziyarci arewacin Najeriya karon farko tun bayan da aka sauke shi daga sarautar. Jama'a Assalamu alaikum. A kwanakin baya an ruwaito gwamnan jihar Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i yana tofa albarkacin bakinsa dangane da cece kucen amfani da tsarin karba-karba ga jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a wajen tsayar da ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023. Malam ‘yan Rufa'i dai ya bayyana ra'ayin cewa ta yiwu jam'iyyar tasu ta APC ta duba yiwuwar tsayar da ɗan takararta na shugaban ƙasa daga yankin kudancin ƙasar domin mutunta tsarin na karɓa-karɓa. Wannan ya biyo ne bayan da kalaman makusancin shugaba Buhari wato mamman daura akan lamarin suka janyo cece kuce tare da martanin fadar shugaban kasa da kuma jam'iyyar ta apc waɗanda duk suka barantar da kansu daga ra'ayin na mamman daura da ya ce za a duba mutumin kirki ne wajen tsayar da ɗan takarar zaɓen na shekara ta 2023 ba wai la'akari da yankin da ya fito ba. A wannan karon ma gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule a hirarsu da Yusuf Harande ya ce kalaman na gwamna yan rufa'i ra'ayinsa ne ya bayyana ba na gwamnoni ko jam'iyyar ta APC ba. Hmm, ina jin ko shi da ya magana. Ai bai ce yayi ne da yayin jam'iyya ba, bai ce kuma da na gwamnoni ba. Ai bai kai inda wani zai iya magana da yawun gwamnoni ba. shi da ya magana ne a matsayin kanshi in kuma ka kula ya taba magana irin wannan wanda ya sabanta wa abin da ya faɗi ya taba maganan cewa ba a damu ba za a mutum wani mutumin arewa ko mutumin ina ma zai iya yi to kuma daga baya yanzu ina jin ya samu canjin ra'ayi ya ce za a iya tura shi can to duka wayannan ra'ayi ne wanda shi yake faɗi a abin nan tun da nake ni na gona ba mu taba zama a wurin mitin ɗinmu na gwaunoni ko da shugaban kasa ko da su shugabannin jam'iyya ko da wani a ce an yi maganan shugabancin kasa ba don an zaɓe mu kenan ko shekara ɗaya da wani abu yanzu muka ba mu wuce ba a ce kuma shi kenan mutum ba zai tsaya ma ya yi aiki ba sai maganan kuma wa zai karbi shugabanci wa zai karbi shugabanci ne na jin ma kamar gaskiya ana ɗaukan abu ne wanda lokacin shi bai kai ba. to kuna ganin wannan shi gwamnan jihar kaduna ya yi riga malam masallaci kenan. eh kamar inda na faɗi ba yanzu ya fara wannan maganan ba ya yi wannan maganan tuntuni lokacin da in ka tuna aka yi ta rikici yake cewa ba dole ba ne mulki sai ya koma kudu a samu dai wanda zai iya rike mulki kawai a bashi saboda haka in ma riga malam shiga masallaci ne ya yi wannan tuntuni tun kafin a sake yin wannan din so ba wani sabon abu ba sarkin kano da aka cire muhammadu sanusi na biyu ya ziyarci arewacin najeriya karon farko tun sa'ad da ya koma eko yan kwanaki bayan cire shi daga sarautar da gwamnatin jihar ta yi inda ya ziyarci jihar kaduna da ke makwabtaka da jihar ta kano lamarin da shi ma ba sabon ba a kasar ta hausa muhammadu sanusi wanda ke cikin fita irin ta sarauta ya ziyarci babban amininsa gwamnan kaduna nasir el rufa'i inda kuma ya yi jawabi karo na biyu akan cire shi daga sarautar da aka yi duk da yake dai ya yi kokarin kaucewa nuna yatsa akan wani waɗannan abubuwa kamar yadda aka faɗa suna zuwa ah, kuma kullum muna godewa allah subhanahu wa ta'ala shi sama tun da muka bar kano mu ma sai mun yi magana a kai ba don ba ma amfanin magana tunda duk abin da zai faru in ana bin qur'ani kamar da an san zai taho kuma an san abin da zai biyo baya insha Allah subhanahu wataala sanda ubangiji ya ce kulillahu malikal mulk ai a wannan ayar abu hudu ya faɗa yana ba da mulki yana karban mulki shi yake ɗaukakawa shi ke gaskantarwa to ita ɗaukakar ita allah yake a nema isa kuma idan allah ya bada ita sai a gode masa dan shi yake ba wanda ya ga dama ba wani abin da muka yi wa allah ba mu da labarin cewa allah ya fi son mu akan wani ganin damarsa ne mun san mutanen kano da mutanen kasan nan yadda zuciya suke kuma muna tare da su kuma kamar yadda malam ya faɗa shi shugabanci dama ai hidima ne saboda allah ya taimake ni da mata na da na yadda muka karɓa abin nan gaba ɗaya babu wani tashin hankali a cikin gidan ah, saboda in aka dinga kirga alkhairai iri-iri da suke tattare da abin nan sai a gaba za a kirga su ba ah, in dai an yadda cewa ubangiji subhanahu wata'ala baya zalunci to duk abin abin da ya same ka in kai dai ka duba ka ga cewa kai ba kai ka zalunci mutane ba ba kai ka zalunci gwamnati ba ba kai zalunci yan uwanka ba ba kai ka zalunci kowa ba kai dai ba za a ce ga abin da kai ba to sai ka gode wa Allah ka san alkhairi ne a gare ka ah, kuma kamar da ake faɗa ko da yaushe sarautar rai ne da ita ah, in lokacin ta ya zo lokacin karba ya zo duk wanda ya ce ya cire ka daga sarauta fada yake don idan Allah bai kawo karshe ba ba zai ba shi iko ba amma daga ran da Allah ya ba mutum iko ya ce ya cire ka to dama ranar da Allah ya rubuta za ka bar wurin kuma in ma baka daga ba za fita da gawar gawarka saka ita sarauta ba a cewa Allah ya karba sai dai a ce Allah ya bayar zuri'ar dabo mutum dubu nawa ne a cikin mutum dubban nan cikin shekara ɗari biyu ni ne na goma sha biyu kadai a cikin dubbai da Allah ya bawa bai ba mahaifina ba har ya mutu bai yi ba kuma dan sarki ne bai taba ba wani jika ba duk sai yaya ni ya fara bawa jika sannan kuma ya ba mu dama iyakacin kokari muka sauke nauyin amana da ya dora mana shekara wajen shida to banda ka gode masa har ka mutu mai zaka ci da Allah duk in aka ce za a yi fushi ma an yi Allah bujirci da bai bayar ba fa wai zai zancen karba kuma da da ya bayar bayan wata daya ɗauki ranka ba ko kuma da lokacin karbar da da ya tashi karba ranka ya karba fa da yanzu ba ma a yi da kai balle kai bakin ciki to amma ya barka da ranka ya barka da lafiyar ka ya barka da iyalinka kuma ba a san mai ya rubuta maka a gaba ba saboda haka ba abin da zamu mu ce da Allah sai godiya sai farin ciki kuma da fatan allah ya bamu dama duk inda muke mu ci gaba da mutane hidima ah, ko mu ci gaba da bautawa al'umma dukkaninmu Allah ya samu gama lafiya. To sai dai wata tawagar malamai da suka yi tattaki daga Kano domin tarbon sarkin a Kaduna. Sun je ne da wani sako ta bakin mai magana da yawunsu Sheikh Ibrahim Daurawa. Mun shirya domin ziyartar mai martaba sarki da kuma jaddada goyon baya da kuma yi masa addu'a bisa iftila'i da ya shafe mu mu jama'ar kano ba shi ba kuma mu kara ba shi haƙuri akan abin da ya faru na yanayi da ya aka samu kai a kano wanda an san abu ne da ya faru wanda ba a saba ganin irinsa ba kama komai allah ta'ala ya tsara shi ne abin da ya fi dacewa kuma a gaya masa al'umman jihar kano har yanzu suna tare da shi suna begensa suna kewarsa kuma suna yi masa addu'a nufin da aka yi na a wulakanta shi a wulaƙanta mu jama'ar kano allah bai amince ba allah ya fidda shi daga abin da aka shirya masa kuma gashi da lafiyarsa da mutuncinsa da darajarsa da sarautarsa da allah ya ba shi. don sarautarsa ba iya faɗin kano ba ne daga allah ne don sarki baya kan kujerar sarauta a jihar kano to ya riga ya tafi da tasa sarautar ya tafi da nasa matsayin shi kuma wannan matsayin da wannan sarautar da wannan darajar mutum take ba kujera ba duk inda ka tafi da abin ka za ka tafi jama'a da yawa sun so su taso musamman su zo domin su zo su yi maka inda a ce kano ka shiga da kaga irin abin da zai faru na halacci da mutane suka shirya amma duk da haka mun ga yadda aka tare ka mun ga yadda mutane suka girmama ka mun ga yadda kuma jama'a suke ta dodo mu kanmu yanzu da kyar muka shigo nan saboda dimbin jama'a da suke ta zuwa maza da mata da dangi da 'yan uwa da masoya to kuma muna ɗauke da sakonni na gaisuwa da na jaddada bai'a da goyon baya daga al'umman da muke tare da su ko yanzu nan a waje muna ta faɗar canje-canje na alheri da ka kawo cikin masarautar kano ba kuma iya masarautar kano ba yan uwa da dangi da mutanen da suke baya da yawa duk suna faɗa alherin da aka yi musu suna gaya mana banda waɗanda aka sa musu albashi banda wanda aka tura su karatu banda wanda aka taimaki ko aka tallafi ko aka agaji rayuwarsu su ma suka zama suka zama mutane irin waɗannan ana ta faɗa dama wani abin sai baka nan sai jama'a su kowa ya ta tuno abin da ka ba shawara ko ka gaya masa ko ka yi masa na alheri wanda ba zai manta ba. To wannan ziyara dai ta janyo ra'ayoyi da dama, amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai tare mu a mako mai zuwa don jin waɗannan ra'ayoyin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra da Yusuf Harande. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida Murtala Faruk Sanyin da wannan shiri nasa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. uwar shugaban amurka melania trump ta faɗa wa amurkawa a daren jiya talata dalilin da ya sa ya kamata su sake zaben mijinta shugaba Donald Trump. A yayin da take gabatar da jawabi a wajen taron tsaye da ɗan takara na jam'iyyar Republican daga lambun Rose Garden da ta sake gyarawa kwanan nan a fadar shugaban ƙasa ta White House. Afirka ta yi wani muhimmin tarihi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana nahiyar a matsayin wadda ta shawo kan kwayar cutar polio. Wannan ya biyo bayan shafa shekaru hudu ba tare da samun wani ɗauke da kwayar cutar ba. da wannan ci gaban biyar daga cikin yankunan who shida wato da yake kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar duniya sun huta da wannan cuta da ke gurguntar da mutum yanzu ƙasashen duniya na dab da shawo kan cutar polio za ta zama cuta ta biyu da aka shawo kanta bayan karambau Ƙasar koriya ta kudu ta fara rufe makarantun yankin birnin seoul a daidai lokacin da take fuskantar samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus ta kusan makonni biyu ministan ilimi unh ya faɗi jiya talata cewa yawancin ɗalibai za su koma ajujuwansu ta yanar gizo ne har zuwa akalla ranar goma sha ɗaya ga watan satumba amma 'yan makarantun sakandare za su ci gaba da zuwa makaranta domin su shirya wa ɗaukan jarabawa mahaifin jacob blake bakar fatar amurka da wani ɗan sanda ya harba ranar lahadi a birnin kinosha na jihar wisconsin ya ce ɗansa ya samu shanyewar ɓarin jiki daga ƙugunsa har zuwa ƙafa mahaifin na blake wanda shi ma sunansa jacob blake ya faɗa wa gidan jaridar chicago sun cewa a jikin ɗansa akwai kofofin harsasai har takwas bayan faɗin faɗa da suka yi da 'yan sanda sai dai ya ce likitoci sun ce ba su da masaniya ko shanyewa jikin za ta kasance ta dindindin kasar pakistan ta faɗa jiya talata tana da ƙwarin gwiwa kan tattaunawa zaman lafiya da amurka ke mara baya tsakanin ɓangarorin da ba sa shirya afghanistan don shawo kan rikicin ƙasar da aka daɗe ana yi masu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu can an jima da karfe takwas agogon Najeriya kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni. Sai injiniyanmu na yau. Aisha sule ce daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ma'asala.